Hafsan hafsoshin sojojin ƙasar na Najeriya, Laftana Janaral Tukur Yusuf Burate ya ce za a aiwatar da shawarwari da aka cimma tare da basuwa a sabuwar shekarar ta 2018. Janaral Burate ya furta hakan ne a lokacin da yake jawabin rufe taron shekara-shekara na hafsoshi da kwamandodin sojojin ƙasa a Ibadan. On this note, I want to state that the decisions or the resolutions arrived at will be religiously implemented as we enter the year 2018. I want to state also that the objectives of the conference have been achieved. janar tukur yusuf ya ce an cimma burin taron gwamnan jihar oyo abiola ajimobi ya ce taron ya yi armashi this chief of staff annual conference of 2017 is a first class Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka, kakakin rundunar sojojin ƙasa na Najeriya ya yi ƙarin haske a game da taron. Alhamdulillah taro ya tashi lafiya kuma an tattauna abubuwa kuma an ɗauki matakai waɗanda za a inganta aikin soja a shekara mai zuwa. Ana iya cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu? A sosai makuwa saboda ƙudurin da aka cimma ko kuma burin da aka yi niyyar cimmawa da wannan taro an an cin mashi kuma hama an sami kari a kai kai ka sani duk abubuwan da ya kamata a ce an yi an yi su sannan ma bugu da kari mutane da gwamnatin jihar oyo sun ba da gudunmuwa gagaruma wadda ta kara ma taron armashi baya ga wannan a kwamandoji da dama a sun yi bayani sannan kuma wakilin shugaban ƙasa kanshi ya zo ya yi bayani da wasu magabata sannan kuma sauran kwamandoji sun an ba da shawarwari a kan ayyukan da ake yi kuma an duba abin da aka yi a wannan shekara da ke gabata an yanzu ɗauki matsayin yi wasu abubuwa da za a yi musamman ta fuskar inganta aikin soja a shekara mai zuwa wato ta 2018 Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Wai ka dikidin mutuwa mai ban tsoro sai soja. Kun dikidin mutuwa mai ban tsoro sai soja. Don wata ya fitina ita ta mu ta yi soja. Don wata rigima ita ta mu ta yi soja. Wai kun